Gwamnatin jihar Osun ta kai karar kungiyar malaman manyan makarantun mallakar jihar Osun a gaban kotun ma'aikata da ke birnin Ibadan bayan da sun ka share watanni goma suna yajin aiki. Manyan malaman makarantun dai da gwamnatin jihar Osun ta maka a gaban kotun ma'aikata sun hada da mallaman makarantar kimiyya da fasaha da ke garin Ire, malaman kwalejojin ilimi da ke garuruwan Ilesha da Ilaro da kuma makarantar kere-kere da ke Isa Oke dukkansu a jihar Osun. Lauya Wale Afolabi shine ya wakilci gwamnatin jihar Osun. Under the law, before you can operate a trader, you have to register with Federal Ministry of Labour and Productivity. This so-called Council of Academic Staff Union of these social institutions, they don't register with any government, with any government agency, with Federal Ministry of Labour. So to that extent, they have no right to operate and to call out workers us Lawyer Wale Afolabi ya ce a ƙarƙashin doka kafin malamai su ce suna da ƙungiya dole ne su yi rajista da ma'aikatar ayyuka ta tarayya saboda haka waɗanga da ke kiran kansu ƙungiyar malaman manyan makarantun jihar Osun ba su yi rajista da ma'aikatar ayyuka ta tarayya ba ko wata hukumar gwamnati don haka ba su da izinin kiran kansu ƙungiya har su yi yajin aiki. Lawyer Afolabi ya ce tuni suka rubuta wa ma'aikatar ayyuka ta tarayya wasiƙa don su sami sami tabbacin cewa ƙungiyar manyan mallaman ta halalce ta sabawa doka ba da suke mayar da martani a game da karar mallaman ta bakin kakakinsu Dr. Shola Ojeni. bayan wani taro da suka yi na shugabannin kudu maso yammacin Najeriya a makarantar kimiyya da fasaha da ke garin Ire a jihar ta Osun cewa suka yi lamarin abin takaici ne tunda sun daɗe suna kai kawo tare da tattaunawa da gwamnati amma kwaram sai ta kai su ƙara. We are questioning the illegality of an association we have been dealing with, we have been exchanging correspondence with, we have been signing agreement with them before, and suddenly you, you woke up one morning, you said you do not recognize them again. Dr. Ojeni ya ce gwamnatin jihar Osun ta ce ƙungiyarsu da ta daɗe suna mu'amala da ita ba ta bisa doka sun sha tattaunawa sun daɗe suna yin yarjejeniya haka kawai ta ce ba ta yi da su a yayin da ake saran za a fara shari'ar gadan-gadan a mako mai zuwa mallamman sun ce shirye suke Hassan Umaru Tambuwal Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.